الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na alƙur'ani mai girma yau ana sha hudu ne ga watan tara ko hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku kafin mu ci gaba da bayyana wasu abubuwa a ƙarƙashin ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah akwai tambayoyi mai wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah ya tsara wa rayuwar malam albarka amin imanin tambaya ta ita ce ni ne muka yi muka samu matsala da iyalina har na ce mata ta tattare nata ya nata ta bar min gida ta bar min gidana har ma na fara rage mata wasu zuwa tsakar zuwa tsakiyar gida eh, ayyuwar haka babu babu nufin a yiwuwar hakan babu nufin sake a raina ina buƙatar iyayenta su shiga ciki a wannan lokacin yaya matsayin aure na yake na gode ito ai kai ke da auren ba wani wanda zai iya lalata auren ya kuke sai kai kai kuma ka ce mana ba ka da yiwuwar sai niyyar kake duk ba ka da niyyar kake waye ke waye yake ce ka yi kake yanzu ka yi sai dai a barka da kai da Allah da kuma matarka da kuma abin da kake nufi a cikin wato cikin wannan shine abin da za a barka da shi saboda kai ne kai komai to amma in tambaya za a saka ka a gaba ana kuma ka tambaya da sun ya je gida a daidaita na ya ɗebo kaya ko kaga dole akwai abun akwai abun tambaya a ciki amma dai fuka haku na a sai cewa suke walƙaunu ƙaunu zau magana maganar miji ake yi duk abin da ya shafi rikita rikita na matsalolin aure to magana ta miji ake yi abin da ya ce da shi za a yi don ba wanda ya isa ya ara maka baki yi maka maganganun da masu kyan wannan naka ne saboda ka in kace wannan suke nake nufi in kace ba suke nake nufi ba duka za a bari shi Allah tabaraka ta'ala zai yi hukunci wal ya tabi zahir wa ma kana sirran fa hukmuhu ila Allah abinda ya zama zahiri a musulunci shine musuluncin yake aiki da shi abinda ya zama to sirri to abinda ya buya wannan na Allah ne babu wani wanda zai iya abin da shi wani cewa malam assalamu alaikum Allah ya karfi ibadunmu ya tsara wa malam wato albarka wata tambaya ta malam ita ce menene da dubban wato jana'iza da shiga wato makabarta ah, da shiga makabarta to ina ganin dai kamar dai mun fahimta ne ko to duba na jana'iza na farko idan mutum ya rasu shi ne a gaggauta yi masa wanka dukkan abin da ake kira tajhiz a yi gaggawa a yi shi shi ne idan mutum ya cika sai batun wanka sai batun yi masa likafani sai batun kai shi da wuri wani yana cikin ladabi na jana'iza na biyu akwai abin da ake kira wato adamun buka rashin yin kuka da ihu da zubar da hawaye wanda yana cikin ladabi ah, sannan kuma na uku akwai abin da malamai suke cewa murahaqatul abin nan wato hatta sultan kusantar ita dawa din za a mata sallah in za a saka ta kabarin duka ana bukatar ahalin abin su zamanto suna kusa da gurin sauran wasu su biyo baya kamar ba yanzu yadda ake ba kawai wani ba a san daga ina yake ba yanzu yana jin gaggawa kuma ga mutanen ta suna kai wanda yana cikin ladabi masu gawa su ne kamata su fi kusa da ita musamman idan mace ce ko iyaye ko mijinta ko yayinta ko kannanta su ya kamata su zama to mafi kusa domin su ne muharramai kuma mutuwa ba ta raba dangantaka idan ta mutu har yanzu danginta suna nan a matsayinsu na dangi har yanzu abu na hudu shi ne wato abin nan sana'un alal ana cewa mutane su ci gaba da faɗan alheri a kan gawa kada su rinka faɗan mummuna al'amari wani yana daga cikin ladin da a rinka cewa wani ya mutu a eh, tab aikuwa nan ga kuke kaza da shi kai ta aibato wasu abubuwa yana daga cikin laduba kai kama bakinka duk abin da ka sani na alheri shi ya kamata ka faɗa sannan na biyar nema wa mamacin mutu da abin da ke su gifari wato a nema masa gafar duk maganar da za a ce Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya masa kaza nan daga cikin ladubban jana wato janaza akwai musawa wa ta'am wato ne ahlul majlis shine idan an yi wa wasu mutuwa yana da kyau ba su da abin da za su abin nan a yi dafa abinci a ranka kai musu wannan yana daga cikin ladubban ba wai a je a taru a kofar gidansu a cinye musu abincin da ko kuma a ce su sun nemo abinci wannan ba na da ba asali ma a ce kawai wanda mutane suka tsada mu kansu kuma suke duk wannan zaman da ake kai ana raba miki ana shan coca cola ana fito da shinkafa daga gidan mamata ka daidai ba wannan shine musulunci sai dai ku hakuri kuma dole a gaya muku gaskiya ba ya da za ko za ku je ku yi ne ku sani kuna yi ne akan bid'a kowa ya sani ya san akan abin da yake wannan ba ibada ba su ibadar shi ne a dafa abinci a kai gidan mamata saboda su ah, a rage musu zafi sannan abu na bakwai shi ta ce ta'aziyatul musa wanda musibar ta same shi a ko matar shi ne ko babansa ne ko kaninsa ne ko dan uwansa a je a masa ta'aziyya lafazin ta'aziyar kuma shi ne abin da annabi ya ce inna lillahi ma aka wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wannan shi ne abin da za a gaya musu ya ce fa hakasib wal tasbir wa hakasib ka yi hakuri ka nemi lada da wannan musibar da ta sami kawai sai ka tashi ka tafi abin ka gama tariya ba wani dogon zama da wani waye waye da sauransu wanda ya je ma abin da ya kamata ya faɗa kenan inna lillahi ma akaza wa lahu ma ata wa kullu inda lahu bi ajalin musamma wal tahtasib wal tasbir ka nemi lada da musibar da ta same ka kuma ka yi hakuri Allah shi ne abin da ya bayar ya karba kuma kowane guda ma yana da ajali irin nasa waɗannan su ne ladubba guda bakwai wanda ake son a jana'iza an gane sai kuma abin da ya shafi ladubba kuma yadda ambata na makabarta makabarta tana da ladubba ita ne shi ne na farko na ka zira kai wa mutanen makabartar sa sa'annan kai musu addu'a sa'annan kuma banda zagin mamata wani zai iya gajin mawata in da kabarin wani ya ce a da zamani ne na rashin imani ba imani yanzu a wajen mutane ba gaya mu kanmu gaskiya wani wallahi zai ga kabarin wani sai ya yi mazagi tunda a kabarin ma muna gushe gawa wani ya yi ta buga a shar saboda ya shagonsa wani yaro ya masa ba daidai ba za ta buga masa waya kuma muna makabarta sai ya ci gaba da zagin yaro a cikin makabarta saboda abun duniya eh ai abin da na faɗa da daddare ne na ce kowa bai kokari kawai ya ga ya tsiratar da kansa na gaya muku ai ai maganar wannan zamanin kowa ya kokari ya ga cewa ne ya gyara kawai tsakanin sa da mutane ba ta su ake ba wallahi mutane yawancin su ba ta su ake ba saboda abun duniya ya riga ya shiga abun nan din mutane ko me za ka ga babu sanan eh, abin nan wato zuwa makabarta shine akwai abin da ake kira eh, at-talaffuz bil ma'su dan za magana sai magana da abin da ya fito a hadisan manzon Allah da irin abin da manzon Allah ya ce ba ba da ma ka kawo su lafuza da ba wadancan ba sannan daga cikin laduban makabarta ba a sallah a gurin da yi salli salli abin nan makabara ba za ka je kai sallah ba wannan yana daga cikin abin da aka hana sannan kuma <clears throat> a adamul julusi alal qabr ba a son ka yi zama ka zauna kan kabari kuma idan za ka tafiya tsakanin kabari da kabari an fi son ka cire takalmi ka wannan suna ce musu amma waɗannan su da ladubban makabarta sai kuma tambayar su ta biyu na cewa mai itikafi yaushe kamata ya fita da an gama wata ko a ran sallah idan ran sallah ne wato za ka shige idi ne kafin ka je gida ko gida za ka wato za ka fara zuwa sannan ka fita idi malamai suna da maganganu a nan amma dai wani malamai mafiya shahara da mafiya rinjaye shi ne cewa ah, ana shiga wato itikafi ne kafin rana ta faɗi kamar yanzu haka sai ka tattaro daga gida sawa'un goma na ƙarshe za ka shiga ko ba goman ƙarshe ba ana son ka fara shiga itikafi kamar yanzu kafin rana ta faɗi wannan shine abin da aka fi so idan kuma goman ƙarshe za ka yi to daren ashirin da ɗaya a daren abin nan eh daren daren ashirin da ɗaya za ka shiga kafin rana ta faɗi sai ka shigo sannan kuma mafi rinjaye shi ne za ka bar itikafi ne ka fita daga lokacin da aka ce maka watan ya ƙare nu misali magariba ce yanzu an yi kira kuma an ce an ga watan Ku shi kenan ko ka ci gaba da zama ba a watan ramadan kake zama ba yanzu don ka shiga sha'aban <laughs> na watan ya ƙare da ta shiga shawwal to da tun da rana ta faɗi an ce an ga wata to wannan ramadan ya ce wanda kawai kana cikin shawwal shi yasa malamai suka ce ana cewa an ga wata ka fita kaga kenan kai idi kuma daga nan ma ba ta taso ba tunda idin ai ba da daddare ake ba sai gari ya waye sannan ake zuwa idi da aka gida za ka yi daga nan malikiya ne kada suke da ganin cewa za ka iya kwana an gane za ka iya kwana idan ka kwana da safe ka yi wanka sai ka tafi idi in an sauko daga idi sai ka wuce gidanka kama wannan kiyasin da duk suka yi ba su da wani nafi a kai don ba haka manzo Allah yake ba zalla ya ce an ga wata to shi zai je shiri kuma shi zai je ja sallar idi sau da kaga kenan mutum ya fara sai da su ba ya wuce ba ma cikin ramadan din ba ne na ba za an gane so waɗannan su ne abubuwa wadda ake da bukata cikin ladabi ina jin tambayoyin sun kare da kuma za mu shiga akan yaran da zina amanu ta jihu lillah za mu yi kokari mu kare sa wannan ayar a yanzu ko da a gurguje saboda mu shiga ayar ta gaba a gobe wata ko fitnata Allah ya sauke fitina Allah ya tsere fitina na karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا لك إيمان استجيبوا لله وأمسى مشي الله تبارك وتعالى وللرسول كما فأمسى من دان الله إذا دعاكم إذا سكر كرايس لما يحييكم دعوين ذي رايا كي يكيوسكم wala mu ku sani shi Allah ya qulu bainal mar'i shi yake sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa mun yi bayanai da yawa akan wannan kuma mun kai ga bayanin cewa da hadisai da muka karanto wajen kusan guda bakwai ko takwas akan yadda zuciyar ɗan adam take kuma Allah yake sha makance ta wannan mun yi magana akan amsa shi Allah tabaraka wa ta'ala mun faɗi shuhun na hayat sha'anin rayuwa ka amsa ma Allah sannan mun yi magana akan saye da sayarwa ta yadda ka amsa ma Allah a wannan guri mun yi kuma maganar cewar amsa ma shi Allah a fagen al'amarin jihadi sannan mun yi maganar amsa ma Allah a cikin abin da ya shafi bangaren auratayya mun yi kuma magana a cikin amsa ma shi Allah a kan abin da ya shafi al'amarin siyasa wadda take kamar tashe yanzu ko take neman a shuka bishiyar ta yanzu to idan kai ma Allah da mun takaita ne saboda lokaci to za mu faɗi kuma samaratul istijaba ana idan mutum ya amsa kiran Allah me yake faruwa da shi kamar yadda gwamnati take baka aiki kuma ta biya haka Allah yake saka aiki kuma ya biya kuma yadda gwamnati ke promotion haka Allah yake promotion ta mutane a cikin ayyukan su na ibada hasali ma shi Allah yin wani abu ya tsare ka baka aikin ba mala'iku yake turowa in dai uzurin ka abin nan ko ba ko ba tsufa kai ba zai ce kawai a duba a cika maka abin da aka saba wato cika maka saboda shi Allah tabaraka wata'ala bukatar su shine wato a shiga cikin rahamar wannan shine abin da Allah ya yi shi yasa yake wa kana bil mu'minina rahim ya kasance mai tausayi ne ga masu imani sanan ra'uhum bil ibad mai rangwame ne ga bayi idan kaga Allah ya maka azaba to dukkan matakai da za a bi dan a maka sauki ba a samu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ka amsa masa mun faɗi waɗancan daga cikin abin da ɗan adam yake idan ya amsa ma Allah zai samu shi ne ma da yake cewa almustajibu hayy eh, malamai suke cewa wanda ya amsa kiran Allah to ya samu rayuwa mana ya samu rayuwa ba wai dan ba zai mutu ba ma'anar su shine ya samu kyakkyawar rayuwa a wannan so da yanka dubi koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda ya tsara zamantakewar mutane da yadda ya tsara zamantakewa na kasuwanci da yadda ya yi tsarin mu'amala da yadda ya tsarin yadda ɗan adam zai ci abinci da yadda ruhin sa yake bunƙasa da yadda ake tsarkake shi da duk sauran wasu abubuwa babu shakka wanda ya amsa kiran Allah sai ka samu rayuwarsa rayuwa ce wanda ta sha bamban da wanda bai amsa ma Allah saboda yana samun kyakkyawan rayuwa sai ce fa'alal fa wato yana kan wanda ya amsa kiran Allah ya san abin da ya amsa ma Allah ana kenan idan ka amsa ma Allah dole ka san akan me ka amsa masa kuma abin da ka amsa masa nan dole ka kiyaye shi ka san girman sa ka san darajar sa wato duk lokacin da amsawar ka ta karu abun Allah to darajar ka kuma haka take karuwa a gurin shi Allah shi yasa Allah ya ce ma annabi ka gaya musu su amsa kira sannan su amsa kira saboda duk lokacin da annabi ya kira kuma kai amsa shine za ka yi aiki daga lokacin imanin ka zai karu da lokacin da imanin ka ya karu darajar ka za ta daukaka a gurin shi Allah Ta baraka wa ta'ala shi yasa ma alqur'ani yake cewa innama yastajibu alladhina yasma'u ai masu amsa ma Allah din kawai su ne masu ji shi ma qabilun qabulin kenan masu ji ji na karfa waɗanda idan sun ji za su yi kokarin aikatawa idan sun ji za su yi kokarin hannuwa daga abin da aka hana waɗannan su ne yasma'u waɗanda suke ji su amsa kuma su karba sai ya ware wasu ya ce wal mauta ya ba su Allah su matattu waɗanda ba sa ji kenan kuma ba sa amsawa waɗannan Allah zai tayar da su akan irin halin su da su ma suka mutu sau da kake akwai waɗanda za su mutu su tashi a tashin da ba a su saboda asali a nan duniyar ba su ji ba ko ba su amsa ba waɗannan kuma su suke kaiwa tsaran kansu da kansu kuma suke zargin kansu da kansu a ranar tashin alkiyama saboda ba su amsa ba domin Allah Ta baraka wata alaba da labarin su a cikin suratul mulk har in an zo za su shiga wuta sukan ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabu sa'ir wato da mun kasance mun ji kuma mun amsa kuma mun hankalta kuma mun fahimta kuma mun yi aiki to da ba mu kasance daga mutanen wannan wuta mai ruwa din ba da baraka wa ta'ala ya ce ka dubi yadda fa ko bi zambihim su da kansu suka ba mu kansu ne ba wanda ya ce musu ufa suka ce su mahaukuta ne ba su da hankali suka ce kuma su mutane ne marasa fahimta ba su da fahimta saboda ba su amsa kiran Allah ba a wannan rayuwa to ashe kenan waɗanda suka amsa kiran Allah imanin su karuwa yake kuma darajar su ta kuwa take a gurin shi Allah waɗanda kuma ba su amsa ba za a tada su a matsayin waɗanda ba su amsa ba sannan ubangiji ya ce sun ma ilaihi turja'u gare shi ne za a mayar da su in ka dubi suratul an'am aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan magana innama yastajibu alladhina yasmau wal mauta yab'asuhumullah summa ilaihi turja'u abu na uku da ake so shine akhiru tariqul istijaba menene karshen hanyar da ka amsa ma Allah ina za ka kai ka wannan hanyar saboda Allah ya ce ya ladina amanu stajibu lillah ko amsa ma Allah ina ne karshe domin duk wanda ya amsa akwai hanyar da ake da bukatar ya bi ita ce hanyar Allah ita ce hanyar da manzon Allah ya yi bayani sai malamai suka ce ai karshen hanyar wanda ya amsa ma Allah ita ce aljanna ibda akhiru tariqul mustajab ne aljanna karshen hanyar wanda ya saba ma ai wanda ya bi Allah ya amsa masa to ne aljanna wannan ko ya zo cikin alƙur'ani mai girma a cikin suratul abin nan suratul ibrahim ko suratul rad ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa lillazina stajabu li rabbihimul husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومجد تبارك وتعالى للذين استجابوا يا تبت جوات من دسك أمس مكرا الله يا الذين آمنوا استجيبوا ku amsa kiran Allah ya tabbata ga waɗanda suka yi is wannan istijaba din li rabbihim suka amsa ba ubangijinsu Allah ya ce abinda muka tabbatar musu shine al-husna lillazina ahsanu al-husna wa ziyada shine samun aljanna wa ziyada kuma ita ce ganin Allah tabaraka wa ta'ala da mutane za su ga Allah ba tare da turereniya ba kamar yadda nassin Qur'ani ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira za su ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma manzo Allah ya ce za a ga Allah kamar yadda ake ganin farin wata ba turai dai ne har ma hadisi yana cewa ittala ala ahlil janna ubangiji zai in kayo zai fito akan yan aljanna a wani lokaci can da suke zama suna hira ba guzato ba tsammani kwatsam sai Allah ya bayyana a cikin wani al'amari da wanda Allah zai shi da ya sani amma kai ba ka iya bayanin yadda abubuwa suke saboda shanin ubangiji sai shi nama kawai isar maka da sako Allah zai bayyana wani lokaci wace irin bayyana wannan shi ya san yadda zai bayyana a nan dai nassin qur'ani ya tabbatar da waɗanda suka amsa ma Allah suna da abu mai kyau abu mai kyau din nan shine aljanna to sai kuma kamar yadda wata ayar ta zargi waɗanda ba su amsa kiran Allah ba to wannan ma ita ma ta sake zargin domin can ya ce musu za a ta da su zuwa ga Allah kuma a matsayin ba hankali ba fahimta saboda sun yi asarar rayuwa nan da ya tabbatar da waɗanda suka amsa ya ce zai za a ba su aljanna waɗanda ba su amsa ba kuma sai ce zai da waɗanda lam yastajibu lahu ba su amsa ma Allah ba ya ce istajibu lillahi ba nan kuma lam yastajibu lahu ba su amsa ma Allah ba me zai faru da su sai ubangiji ya ce lau an na na umarfin ardi jami'a da zai kasance tattare da su duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne wani mu ɗauka ba cikin kasa ba duk abin da yake Najeriya naka ne sai ka je lahira amma ba ka da aiki ne kyau wannan Najeriya ba za ta amfani ka da man fetur ɗinta da central bank naka da wane ne duk da kake ta ihun banza a kai inda za a goya maka su duk ka sauka a lahira amma Allah ya ce na sallah ba mu ka amsa kiran Allah ba Allah ya ce law anna lahum ma fil ard duk abin da ke bayan ƙasa da zai zama nasu jami'an fa gaba ɗayansa kai wa mislahu ma a ce ba misali misalin da banda shi din sun mallaki wani misali wannan duniyar ka mallake ta kuma banda ita ma akwai wata misali ko a ina za ka ajiye ta oho domin dai Allah ya kure ka yasa ya kawo wannan tunda duniyar ka sani ina ne kuma misalin duniya lahira ka baka fanta ba tunda baka je ba tukunna ko to da duniya za ta zama ta haka ce kuma a sake zuwa da duniyar wata misalin ita ma arzikin ka ne sai ka zo ka tuna a gaban Allah ka ce Allah a hayar da ni Allah ce lafta daube ba za mu kuma ba to dai Allah zai da babu abin da zai da daga ƙarshe Allah ya ce ula'ika lahum su'ul hisab waɗanda ko suna da mummunan hisab an ga su'ul hisab Allah ya ce mummunan lissafi ga a musu mummunan lissafi to yanzu ko EFCC nan da ake ta surutu a su ana ta jin tsoron ko na ga kamar wasu manya suna jin tsoron su ko kamar dai haka kare ya haka da su ne <laughs> ya haka da su dai ba. sai zai yi ta zan zaron su ko ka wuce ba ruwan wanda ba ruwan su ba amma akwai wanda in an ce ta sun zo to akwai matsala haka ne ko efcc sun zo akwai almalak ma shi ma bai zo ba tukunna wannan efcc ne mutanen duniya ne wanda ana kallon su ana ba magana da su wanda su ma watakila in da a yi doguwar magana ɗaya ne kasar su kuma binciken su dole su kallame ka ko yawa to binciken da za su ɗaya bayan ɗaya wani abin da ta manta da shi ba sai report ya zo ya bada ya bada bayani a kanka kaga wannan abin da ake ai su ul hisabi ne a nan duniya kuma sai su kai da kotu wata ila mulkin da kai shekara takwas amma idan ba a yi sa'a ba shari'ar ka kuma ta ɗauki shekara sama da goma saboda su ul hisabi a binciko can a binciko can a binciko can ko shi ma kansa mai shari'a in ya gajiya gajiya ce zai je hutu saboda cewa ciwon taka ta yi yawa Da ka za a tafi hudu ko yau sai an dawo kuma duk da haka kana gargabe in ba sa ba ana cewa ko an ba da bailin ka ko wani abu kama haka wannan anan duniya kenan to ina ga Allah wadda kai mulkin shekara takwas aka maka wannan binciken aka rike ka kayi shekara sama da goma kuma baka fita ba ina ga Allah tun daga balagar ka zuwa yanzu yace zai maka su'ul hisab mummunan hisabi ya za ka shiga Gama ya tabbatar anan ga waɗanda ba su amsa ma Allah ba zai musu mummunan hisabi to da ka binciken ba wasa ba ne shi yasa manzon Allah ya ce man nuqishal hisab faqad halak wanda duk Allah ya ce zai masa mummunan hisabi zai bincika daya bayan daya daya bayan daya ya halaka in ji manzon Allah ba zai tsira ba akwai waɗanda yake musu kyakkyawan hisabi da sari'ul hisab da kuma hisabi mai sauƙi. su wasu ma kawar da hankalin al'umma Allah yake ce ba kayi kaza kana amsawa eh nayi kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk sai a gama mutane ba sa ganin ku kuma a filin tashin alkiyama Allah ta to ka tafi na yabe ma ka shiga aljanna amma akwai wanda kuma sai an tara da idanun mutane kowa sai an ce ya kalle shi to wannan shine su hisab da kuma bayan an ce kowa ya kalle shi akwai kuma wani kasar da bangiji ya sa auya كل إنسان ألزمناه طائره فيهم ونخرج wani يوم القيامة yawmal يلقاه kitabun to in an daga mutum din kowa yana kallon sa to sai littafin ya ci gaba da buɗa, ko kuma bidiyon ya ci gaba da kunnuwa sai ana kallon kayi kaza har inda ka je ka tsuguna kai zinan nan duk sai an nuna duk sai an nuna an kalle shi sau da ka a filin tashin alkiyama ana kallon ka yanzu ka rufe daki kuma zina za ka ana kallon ka ka rufe ɗaki za ka sha giya ana kallon ka yanzu ka tsattaka biron ka kana kokarin ka duk wanda sai Allah ya fito su yalqahu manshura to wannan shine su ulfisa wanda ya samu kansa cikin irin wannan hali yanzu Allah ya ya halaka kawai an gama ba zai tsira ba saboda Allah bai rubuta mishi shi da rahama Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye wannan idan ka duba cikin suratu wace sura ce wannan suratu rin da ake karanta ayar الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب سورة هود na suratul ra'ad kawafin suratul abinan suratul suratul ra'ad masu irin wannan kawafin akwai kawafi da arewa suke karewa da su za ka ji irin wannan an gane na abu na hudu al-mustajib wanda ya amsa kiran Allah mun yi na uku kenan ko abu na hudu shine wanda ya amsa kiran Allah malamai suka ce ah, lahul hidaya wato tun da ya amsa kiran Allah Allah ya tabbatar da shirya gare shi wannan ya zo a cikin alkur'ani shi ma kamar yadda Allah yake cewa fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum in dai har muka ki amsa maka bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu ku amsa sai suka ki amsa ma to ka sani son zuciyarsu suke bi cikin suratul qasas aya ta 50 tabaraka wata'ala ya ba da wannan cewa kenan waɗanda ba su amsa kiran Allah ba to sun bi son zuciyarsu Me zai hana ka amsa kiran Allah tunda Allah yana kira ne zuwa ga sauki yana kira zuwa ga shari'a hatta a rayuwa ya ce baya nufin ku da tsanani yana nufin ku da sauki Hata a sha'anin makomar kulahira ya yi tanade-tanade iri daban-daban sannan a sha'anin yau da gobe ya yi alkawarin waɗanda duk suka yi ƙoƙari da na ajiyar na hamsu gudana kaga kenan ai Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi dukkan sauki ga waɗanda suka amsa to me yasa suka ki amsa masa idan sun ki amsa masa to annabi ka sani waɗannan mutane sun zuciyarsu su abu na biyar al-istijabatu alamatul iman ka amsa kiran Allah alama ce ta imani duk waɗanda Allah ya kiraye su suka amsa to waɗannan mu'minai ne ya zo a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala da ya fadi wato a cikin alqur'ani yana cewa innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun suratul nur ayat 51 ubangiji tabaraka wata'ala yace innama kana qawlal mu'minin ai lamarin abun yadda yake kasancewa maganar masu imani idza du'u idan an kiraye su inda an ce istajibu lillahi idza da'akum ko wato idan an kiraye masu imani ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi zuwa ga manzon Allah istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum wannan ayat ta fito da abubuwa sosai ma kana qaulan mu'mini maganar dai kadai ta masu imani in an ce Allah yayi kira in an ce banzan Allah yayi kira kawai maganar su an kira su ne liya kuma bainahum dan ai hukunci a tsakanin su an ya kulu abinda suke cewa sami'na mun ji wa ata'ana kuma mun bi wannan shine maganar masu imani ulaika humul muflihu wa ulaika humul sune masu samun wato babban rabo kina wannan ya nuna mana cewa duk waɗanda suka amsa ma Allah suka amsa wa manzon Allah to duk abin da zo na hukunci a su akan kasuwancinsu akan mu'amalarsu akan auratayyarsu akan kasuwancinsu akan siyasar su akan fada suka ko sabani aka samu tsakaninsu da mu'minan ƴan uwansu aka kira su a yi hukunci a tsakaninsu kuma aka faɗa musu abin da Allah ya faɗa da aka faɗi abin da manzan Allah ya faɗa a kan ƙabiyar da ta same su kawai ba su da jawabi sai dai sami ina wa fa wannan yana da wuya fa wannan yana da wuya yanzu a zo kan sha'anin siyasar ka a ce to ba haka Allah ya ce ai ba abin da Allah ya ce ayi shine ayi kaza abin da Allah ya ce ayi shine kaza a ɗauko kasuwancinka a ce to an yadda aka ce ka yi ga yadda aka ce ka yi ba har ka yi a ɗauko ga matarka da kake ciyar da ita kuma ta fi ka gaskiya a yi bayani a ce to ai ba ka da gaskiya ai Allah ga yadda yake ai kuma ka ce sami ina wa asana mun ji kuma mun za ka iya A da yawa in ba sa ba sai ka ce malami masu zuciya ke bayan matan yake bi haka za ka ce ka bara kuma kai ne ka bi son zuciya so anan gaskiya Allah ya kawo wannan yace masu waɗannan su ne masu rabauta su ne za su samu babban rabo da samun gidan aljanna istajibu lillah abu na shida wanda ya amsa ma Allah ga abin da zai samu salamatul abdi wato zai samu kubutar shi mutumin zai samu kubuta daga abinda shedan yake tsanawa na kira kun kama mutane akan tituna ko san ɗan yana baza tulku yana zuba tarko da yawa a kan an gane wani tarkon nasa baya magana amma wani tarkon yana magana wani tarkon kuma motsi yake kuma duk tarkon shaidan ne kana tafiya sai wani ya ce barka dai sai ka tsaya daga nan sai ku shiga mitar wani shaidan ya kama kana tafiya sai wani ya ce ma barka dai sai ka tsaya daga nan sai ku shiga gulmar wani ya kama kana tafiya sai wani ya ce ma barka ne sai ka tsaya daga nan sai ku fara shirya wani makirci da za a yi ture shi da za a yi kore an gane kana kana kana kana tafiya wani tarkon shi kuma baya magana kawai motsi yake sai ga wata da katon skirt <laughs> ko ita kuma ta zo tana rawa saya sai ka fara tunanin ko za ka gyara fashin shaitan ko yawa shi wannan in ka masa magana zai yi magana ko to kuma ko kai magana bai yi magana ba to shedan din ya kama don akwai abin da ya tinka yanzu cikin zuciyarka illa iya ka kai fakin da kai magana kuma an gwale ka to amma dai adon zuciya dan ya kama don akwai abin da ya zuciyar ka subhanallah shi yasa manzo Allah ya ce kullu nazara sahamun min sahamun shaytan wani kallo da za ka sa idanu da sha'awa to babu shakka wani yanki ne wani rabo ne daga cikin rabon da shaitan ke yankawa ya ba wa idanuwa wannan wata kuma sai a rubuta wata shi Allah ka tsare saboda ka duk wanda ya bi Allah ya amsa to ya samu kubatuwa daga irin waɗannan abubuwa ya zo a cikin alkur'ani Allah tabaraka Ta'ala yana faɗin cewa wa alamu anna yaqulu bainal mar'i wa qalbi wannan shine nassin ayat da muke kanta yau an gane wato ku sani cewa Allah yana shafa maka tsakanin zuciyar mutum da shi karanka. abu na bakwai ta'khirul istijabati li amri Allah wa rasulihi min sifatil munafiqin wato mutum ya zauna ya ki amsa kiran Allah a lokacin da Allah yake da buƙatar ka amsa kai jinkiri ka ki amsawa kai murfi bayan an kira ka ka san laifi ka aikata wannan daga cikin sufofin munafikai sifa ce ta munafukai su ne an kira su suka ce sami ina wasan mun ji amma mun sa an gane za mu ga wato abin nan eh, suratul ijaba gaggawar amsawa ta masu imani asirul ijaba ta masu ta sai abu na gaba al-istijabatu li awamirillahi najatan fid dunya wal akhirah duk wanda ya amsa kiran Allah to wannan ya tsira ya tsira kuma tsirar da take cikin duniya da kuma lahira ya kubuta ne daga bala'in tashin alkiyama domin alkur'ani ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir wata sura suratul hajj da gaske ne ko kwatance ko kwatance kake ne ba ka ci ka ci ne ko suratul shura ne aya ta 47 an gane ubangiji cewa istajibu li rabbikum ku amsa ma Allah ubangijinku Kin kafin an ya ci yawmun Kin kafin wani wuri ya zo wanda shi wannan wuri idan ya zo la maradda lahu min Allah ba wanda ya isa ya juyar da wuri daga bangaren Allah kawai yanzu wani yanzu ya tsaya ya ce an kawo tashin alkiyama ya ce bai shirya ba a koma akwai wanda zai yi Allah wani babu sannan bayan wannan ba ku isa ku juyar da wurin ba sai ce malakun min marja'i ba ku da wata mafaka shi yasa wata ayyana yana cewa da yawa mun halakar kuma za mu tayar ku binciki garuruwa akwai wanda in mun tayar za mu manta da shi babu shi babu wani wanda in Allah ta da alkiyama wai saboda shekarun da ya yi kasa yanzu an manta da shi Allah ba zai wani la hawla wala quwwata illa billah la maradda lahu min Allah ba za a jiyar da wurin ba sannan kuma lakum min malja'in babu wata mafaka da za ku je ku buya to tunda ba mafaka dole za ku fito idan kun fito kuma wa ma lakum min nakir babu wani da yi shi in Allah ya faɗa ba mai tsawa a don ba kotun duniya bane wani ya faɗa wani ya take ce ba haka ba a wannan bai yiwa a lahira wannan ya yiwa da haka Allah ta baraka wa ta'ala wato idan ya tada alkiyama ba wani mai ja ba wanda zai yi musu wannan kenan a ƙarshen aya ko a ƙarshe bayan Allah ya ce istijab is wato istajibu lillah sai ya ce wa rasul kaifa istijabatu lir rasul to ya amsa manzo Allah ya ga wasu abubuwa ne wanda malamai suka ce wato idan ka yi su da waɗanda muka ambata a baya to ka amsa kiran Allah kuma ka amsa manzo Allah abu na farko suka ce ta'zimu amrallahi wa amrur rasul wato ka amsa ka girmama al'amarin Allah sannan ka girmama al'amarin manzan shi Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah ya ba da umarni, to wannan umarnin ba umarnin wasa ba alamar ka amsa wa manzan Allah shine ka girmama wannan kira ka girmama wannan umarnin. wa hada ne ma ya tamayyazu sahabatul kiram wannan kuma da shi ne abin da ya bambanta sahabban manzan Allah da mu yanzu a wannan zamani saboda suna girmama umarnin manzan Allah idan manzan Allah ya bada umarni to ba maganar kuma abin ba maganar wai tsayawa wani tunanin da mun ba da misalai kwanan baya a nan akan cewa misalin da suke nuna biyayyarsu mun ba da misali da dan Masaudi ya zo shiga masallaci ya ɗaga kafarsa ɗaya ta shiga masallaci zala yana huduba a cikin hudubar sai ya ambaci a zauna sai kawai ɗan masa ya zauna a kan dokin ƙofa kafarsa ta wajen bata shigo masallacin ba aka tambaye shi saboda zai sai a manzala ya sai a zauna ba zai iya tsallakawa da kafarsa ba wanda ka san mu yanzu idan an yi wannan za ka iya ɗaga ɗayar ka shiga ciki kuma ka zauna kuma an tambaye ka dai ka bi manzala amma shi yana ganin tun da an ce ya zauna kafarsa ɗaya tana ciki ɗaya tana wata kuma dole ya zauna wannan yana nuna girman mai girman bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka dole ya zama to cewa ana girmama shi yasa ma ne cewa ma ya yatamayyazu sahaba wannan yana daga cikin abin da sahabbai suka bambanta da yadda mu muke a yau yu'azzimuna suna girmama manzan Allah min asma'ihi ko sunan manzan Allah daga cikin sunayensa aka ambata wa sifatihi ko sifofin manzan Allah ake faɗi wa ma ya ta'allaqu bihi da duk abin da yake da alaƙa da manzan Allah suna jima ba shi wannan shine alamar sun amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya wannan ayar ma mun karanta hadisin da muka zo da manzan Allah ya kira ɗaya daga cikin sahabbai sai sahabin yana sallah da karshe bayan ya idar da sallama ya idar da sallah ya je wajen manzo Allah manzo Allah ya ce masa me ya hana ka ka zo lokacin da na kira sai yana sallah yace baka ji Allah ya ce istajibu lillahi man wal rasul an gane to daga nan sai manzo Allah ya cira sai ya bar wannan magana ya ce to zan baka zan sanar da kai wata sura da fi kowace wato abin nan girma a cikin alkurani kuma nan bai idan kun lura za ku ga cewa yanzu sahabin da gazawa da faduwa da jin damuwa a ransa duk yanzu kuma za su fita saboda tun da an dawo yanzu za a sanar da shi abin da ya fi girma a cikin alkur'ani to ai ya nuna kenan wancan laifin yanzu an fita daga harkarsa kuma ya nuna kenan ya fita daga ciki inda yana da dama to yanzu da damar ta tafi saboda suna girma manzo Allah cikin dukkan su. abu na biyu wato shine suna girmama ko suna tsayanta duk abin da ya fito daga littafin Allah da kuma abin da ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan abin da ya fito daga sha'anin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abin da yayi ba a matsayin isar da sako ba to sahabbai suna kwakwafa inda an samu wani sahabi manzo Allah yana tafiya ya tsaya da rana ya ji inuwa wani sahabi ranar da ya saki kewayewa ya biyo wannan hanya da ya zo sai da ya tsaya wannan ba umurni ne na isar da shari'a ba ko ba manzon Allah yayi wannan a matsayin isar da sako ku yi kaza ku bar kaza ba yayi ne a matsayin zafin rana ya dame shi an gane inda a matsayin isar da sako ne da kenan watakila har yanzu bishiyar za a same ta ko kuma har yanzu gudun sai an kewa shi wanda ya zo sai ya tsaya to ba matsayin sai da sako ba ya yi shi ne a matsayin wato adiyan yana jin zafin rana yana haɗa zuba ya haka ya tsaya ya sha inuwa amma su sahabin ya zuwa ya tsaya a yau saboda tsabar girmama sha'anin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine tabi kuma wato ma alamu dabbaka abinda duk kuka san shi dabbaka abinda duk kuka san shi daga wajen manzo Allah wannan yana nuna girmama manzan Allah da kuma amsa wa manzan Allah ma'ana idan manzan Allah ya yi hadisi ka karanta ka fahimta to ka ɗabbaka wannan abun a cikin rayuwa wani na ɗaya daga cikin nuna alamar ka amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hadha ashaddu malai wannan kuma ya fi tsanani duk abin da ka sani sai ka ɗabbaka kashi. wannan ya fi tsanani ya fi kowanne tsanani an gane ashaddu ma ya tamayyazu bihi khairul qurun shi ne ya fi tsanani daga abin da khairul kuruni suka bambanta da karnonin da suka biyo a baya saboda habbai sun rayu da banza Allah kuma dukkan abin da an gane ya zo daga baya wato na karnoni ba su kai su biyayya ga bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane suka ce annahum yaqbuluna kitaballah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam suna karban littafin Allah da hukuncin da ya yi yayi na'am lokaci yayi kuma suna bin sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka cewa tsananin biyar saboda haka shi yasa manzo Allah mai ta khairul quruni qarni summa alladhina yarunahum summa alladhina yarunahum saboda haka karnonin da suka fi rayar da sunnar manza Allah su ne karnin da ya biyo bayan rasuwar manza Allah sahabbai kenan sai tabi'ai sai kuma waɗanda suka biyo da baya baya haka ne abu na hudu shine salamatuhum min kathirin min al-bid'i wa mafahimul maghlu'a waɗancan karnoni da suka wuce su suka fi biyayya ga umarnin manzon Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma saboda su ne suka fi kubuta daga yawan bid'o'i da ake kadar su a yanzu da wasu fahimce-fahimce da suke gauraye da matsalar son zuciyar mutane yanzu saboda su a wancan zamanin babu an gane na sa'a abin ari anas ya shiga basra yana tafiya da ya tafiya sai ya samu masallaci can ya sake yin gaba can sai ya samu masallaci sai ce ma hazihi sai suka tambaye shi bai ke nufi ya ce ya ga masallaci sun yi yawa ya ce hazihi bid'a yanzu kuma a gina masallacin ma abin alfahari ne aiko a yawaita su ɗaya ba kowa zai zo ya gina masallaci mai gina masallaci ba yana gina masallaci da kudin ginin masallacin ma abin kika sai mutane da yau suka ci abinci suka koshi suka yi karatu ko yawa so saboda haka malamai suka ce waɗancan karnin su suka fi cancantar karfin biyayya da tsananin biyayya ga manzo Allah domin su bid'o'i ba su yawa ba a cikinsu, kuma wasu fahimta na son zuciya ba su yadu a cikinsu. an gane da lokaci kaga har yan fina-finai suna yi gyara a hadisai ko har yan fina-finai za ga malami magana za su kalu balance karfin mutumin da ya gama shekaru duka karatun yake kai kai ko idi ba za ta yi fasara ba amma dan fim sai ya kalu balanci malami haka kuke yanzu ko ba ku bane ba ka da yadda za a kai ba ka san larabci ba ka san usuli ba ka san hadisi ba ka san usulul tafsir ba ka san duk waɗannan ba ba ka da ba ka da balaga ka da duk sauran ilmuka da ake nema amma kana kalubalantar waɗanda suka san wannan abu kuma suka yi magana saboda kawai ya shafi masana'antar ka ko ya shafi wani abu ko yanzu wai sai sai ku sai wa akan addini ya zama kamar abin yayi da jahili da malami da ma kasge ko baka san kasge ba har shi magana yake yanzu akan addini kowa sai fito yin rubutu wai shi ma ya san wani abu addini ya dawo kamar siyasa yadda ake kalubalantar ɗan siyasa haka shi ma ake kai jahili ma zai ga cewa ya rubuta abin da yake kalubalanta da rubutu kyakkyawa ba zai iya ba amma yana kalubalanta na malamai ba ake kalubalen lanta irin waɗannan wani abu na biyar ya ce ashu ala marhalati da'awatil ula su waɗannan bayan Allah sun rayu akan marhala ta da'awar farko ana da'awar farko ita ce wanda annabi sahabban nan sun rayu akan wannan da'awar farko kuma kai ka san babu yadda za a yi a ce wai kai yanzu da ka zo a yanzu za ka iya fahimtar da'awar yadda su suka fahimce su ko lafazin yanzu yadda nake magana misali wanda bai zo wannan gurin ba da wanda yake waje watakila wanda yake ciki zai fi shi fahimtar maganar sama da wanda yake shi yake waje misali ba za su zamanta ne ba balle wannan fa a gaban annabin suna zaune annabin yake magana da yadda yake magana da yadda yake aikin da yadda yake komai na za ka haɗa su da wannan lokacin ba zai taɓa ba saboda haka su suka fi ashad wajen biyayya da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai shine suka ce lam tamna'uhumul quyudud dunyawiyya min tahqiqil istijabati lillahi wa salawatu salawatullahi wa salamuhu alayhi yace su wadancan ba a samu da baibaye da baibaye da suka da baibaye su bana al'amarin duniya wajen tabbatar da amsa kiran Allah ba su da dabaibaye irin waɗannan dabaibaye da ake da su yanzu ba yanzu kai dan kana son a baka tallafin noma da baibayin da yake cikin bom ɗin da yadda ake gyara a yi ƙoƙarin a ta gyara riba da bashin da za a baka rabai sun rayu ba ruwansu da irin waɗannan abubuwan ba su ma san da su ba duk wani ƙaidi bidiyoyin da kuka cusa a aure duk ba su san su ba auren su salamun ƙaunar iya sunnar annabi yadda ta faɗa haka aka yi auren sallar su babu wani abu ko masallatan su irin wannan adon ba su shi ko da ka duk wani abin da ka sani zai shagaltar da su ya kawo musu da baibayi a cikin ibada babu shi sun rayu a akan abin da ya za a kai ka zama to ai ba zai yi ba Sau da suke na idan an zo su ne mafi tantantar ne biyayya ga amsa kiran manzan Allah kai sai dai yi iya bakin kokarin ka sauran kai ta istighfari ka nemi gafara a gurin waɗannan su ne samarat na istijabu lillah walin rasu. to sai kuma tahwilul qalbi wanda Allah ya ce wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi ai so muke mu zama mun gaba don gobe muna son mu shiga wata aya mun dade akan wannan aya kwanan mu nawa ya kamata a yakura ko na gobe mu tsara yawa tunda aya ce ka tafila ce ni bana yin sauri ita ka tafila ba ta sauri ba na sauri da zo tsofi sai ai kai amma guri amma ba ka tafi da ba in ta gwambare da tamfar na ganin kasan ka da kwaiko ko ta ka tafi kasan ka na a gurguje mu kare ta a wani lokacin ya kare da kuma kaga akwai abubuwa sun kai kamar goma ma kwada sai gobe? to wadda za mu ajiye anan jama'a sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Allah ya taimake mu Allah ya sa cikin waɗanda suke amsa kiran shi Allah ɗin da manzansa kuma ya yafe mana kurakuran mu Allah ubangiji ya gafarta ma iyayen ya gafarta ma matan mu ne ka ga to su abubuwa Thank you. na da Allah ya biya bukata ya kai lada guda na Allah ya ba su lafiya Allah sarki Allah wa sarki lafiya Allah ya bashi mai albarka ya same ta ne? a ai ya koma karatu tuka mu zai ga mace ta gari mun riga da mun faɗi ya koma baya inda ba su yi kyau ita mai mai ci ba mu riga ai mun amma dai babban mataki shi ne kama addu'a tun bai fara neman auren ya je ya ce istikara kuma ya ce a ko ina saliha take kawo amma shi ya zama salihi <laughs> shi ne gaskiyar magana ka zama salihi idan ka zama salihi Allahu ya tawalla salihai nassin qur'ani Allah ya ce shi ke jibin da salihai da ka zama na gari na to Allah ba mu lafiya gaba ɗaya mu Allah ya shirya musu da sauran dukkan yara zuwa Ok. Allah Allah muke roƙo ya ba su nasara ya kuma tsare su daga dukkan miyagu Allah kuma ya ba su nasara akan aikin da suke yi Allah ya kiyaye su ya kiyaye mu gaba da na'am to Allah ubangiji ya taimake mu Allah kuma ya amsa mana muna addu'a ya Allah tabaraka wa ta'ala tare da salati wa manzo da tawassuli da wannan zama اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ya Allah muna tawassuli da wannan ibada cikin wannan wata da abubuwan da muke aikatawa bangije muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga dukkan fitina bangije ka kare mu daga rauni ya Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da ibada tsakanin su ya Allah ya Allah in za su shirya ka shirya su ya Allah idan ba za su shirya ba ka yadda da abin da suke yi akan su ya Allah ubangiji muna roƙon ka dukkan waɗanda suke rayuwa cikin kunci ka wadata su Allah waɗanda suka rasa ka ba su waɗanda ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka ba su lafiya waɗanda ba su da lafiya waɗanda suke da lafiya ya Allah ka tsara musu muna roƙon ka ya Allah wannan jihar ta mu ka zauna da ita lafiya ka bude mata kofofin albarka da alkhairai Allah ka karbi ayyukan da muke aikatawa ya Allah ita sai ya Allah ya Allah ka yi mana gafara ka cikin iyayen mu ka cikin malaman mu ya Allah ka cikin dukkan mamatan mu kai musu rahama dan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani da shahada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ذكر وانا suka من mu إيه الدعاء ka موسى يا الله تبيا موسى بقاتوه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين